بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan yammaci na juma'a hajji babban rana domin ci gaba da karatun wannan littafi na usulul iman a cikin waɗannan kwanaki na daura da muke gabatarwa muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu da dukkanin alkhairan da ke cikin wannan littafi wannan shine yammaci na goma sha tara ko ga watan rabiul awwal a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya da ke shine kuma yammaci na biyar ga watan uku a shekara ta dubu biyu da goma miladiya. a karatunmu na biyar na shekaran jiya kenan saboda hutun kwana ɗaya da aka samu jiya mun yi magana ne a ƙarshen hadisin da malam ya kawo a wannan littafi hadisin abu huraira na hadisin inna Allah tabaraka wa ta'ala قال من عدا لي وليا فقد آذنته بالحرب hadisin da ya tabbatar ma da Allah ta'ala sifata al-mahabba cewar Allah ta'ala yana so dan ya ce ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayhi aga sifa ta al-muhabba kenan Allah ta'ala yana cewa inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin mun gano wannan da kyau ko a karatun baya karatu ina jin ko na uku ko na hudu daidai fadin. Allah maɗaukakin sarki a hadisin ƙudusi da yake cewa banna qala rajulun wallahi la yaghfiru Allah li fulan fa qala Allah azza wa jalla man zal ladhi yata'alla alai akwai wanda zai tuna da muka fassara man zal ladhi yata'alla alai na'am lalle mun fassara lafazin da shi shi wannan waya na bahadani kuma na duba al-mufradat fi gharib al-hadith wal athar na ibn asir cewar man yahlifu alai waye ke rantsuwa a kaina waye zai rantsuwa saboda ni ban sa shi ba kun fahimci da wannan lafazin rantsuwa da shi bawan Allah abin ibn asir ya fasara wannan kalma din barakallahu fiku da kuma dan uwa da ya nabahar da ni sosai da sosai Allah ta'ala ya sami tarayya a cikin ladan baki ɗayanmu mu wa qala rahimahullahu azza wa jal wa anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير آخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه an ce hadisi muttafaqun alaihi ya kaga shine kai ruwaya bukhari da muslim wa anhu hadisi dai daga gare shi wa kenan shi abu huraira ta Allah ta'ala ya da shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ubangijinmu mai girma da ɗaukaka yana sauka yana saukowa mana ya nuna yana ina kenan yana sama kun fahimci wannan da kyau ko faɗin Allah ta'ala da ya ce hamim tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-alim ko aziz al-hakim na suratul ahqaf na waɗancan surori ya nuna mana tanzil saukakke ne daga ina kenan daga sama haka nan nazala bihi ruhul amin ala ta kuna min almunzirin bilisanin arabiyyin mubin duk wannan ya nuna ubangiji Allah ta'ala yana sama kenan domin shi abin da ake saukowa daga sama yake yanzu rabbuna tabaraka wa ta'ala ubangijinmu mai girma da ɗaukaka yana sauka irin saukar da ta dace da shi kullum wannan shine abin da zai zama a zuciyarka ka tsarkake Allah ta'ala da dukkanin wata siffa wacce ike ta ya tsakanin shi da halitta domin Allah ta'ala ce laisa ka mislihi shay babu wani wanda ya kama da shi wa huwa samiul alim wa huwa samiul basir hakan nan kuma ka tabbatar mashi dukkan wata siffa da ya tabbatar ma kanshi shi kenan ka huta domin kaifiya ɗin ya irin saukar take ya irin sifar Allah take iri kaza babu wanda ya san hakikanin ta sai Allah ta'ala domin yana cewa wala kuna bi shay'in min ilmihi illa bima sha la tablughu al-awhamu kun hazatihi wala yukayyifu al-hija sifatihi duk tunanin mai tunani ba zai iya siffanta Allah ta'ala ba abin da yake naka kai imani da abin da ya siffanta kanshi da shi kenan ka huta yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ubangiji Allah mai girma daukaka ubangiji mu yana sauka kulla lailatin yana saukowa kulla lailatin a kowanne dare ila sama'i duniya zuwa ga sama makusanciya ita ce a duniya domin a duniya mu'annas ne na al'adina al'adina abin da yake namiji a duniya abin da yake mace iz antum bil idwati dunya wa hum bil idwati al quswa wal rakbu asfala ko in ce bil idwati dunya shikenan naga an mun taurari na yi qira'at ko wannan shine ad duniya mu'annas ne na al adna akwai al adna eh idza antum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalibin sayaghlibun kace me atastawju lana allazi huwa adna to haga adna muzakkar kenan al-dunya muannas akwai armuni kenan barakallahu fikum sama sama makusanciya wannan sama kenan ta farko tare da mu domin saman wata kan wata ce wata karin wata ce kun fahimci wannan da kyau Allah ta'ala yana sakuwa zuwa ga sama makusanciya sauka irin wacce ta dace da shi kada ka manta su duniya baki ɗayansu kaɗin duniya da ka ganta nan duk girmanta duk komai nata idan aka tattara ta aka watsa ta a cikin kursi kursiyu na Allah ta'ala wasi a kursiyu samawat wal ard idan aka sa ta a cikin kursi kamar sulai ne ɓangwala ka jefa ta a makeken daji dajin zai san an sa wani abu mai yalwa mai yawa to haka yake kun gano wannan duk halittar duniya nan baki ɗayanta ka sa ta a cikin kursi na Allah ta'ala haka abin zai kasance kamar sulai ne ɓangwalen naira ce ka jefa ta a cikin makeken daji da wannan bangwalen naira da kasa a makikin daji da daji wanne fi girma eh ba ma za a hada ba domin ka hada ka rage ma dajin girma alamtar anna sifa yanqusu haddahu yanqusu hadduhu idza qila inna sifa amda min al-asa shin ba ga cewar kaifin takobi yana raguwa ba a wani lokaci a lokacin da kake takobi ya fi sanda kaifi a daidai lokacin sai kaifin takobi ya ragu domin ya za ka kamanta kaifin takobi da kaifin sanda ai ka rage ma takobi girma ne ka ce sanda tana da kaifi takobi yana da kaifi sai dai takobi ya fi sanda kaifi wannan ai ka rage ma takobi kaifi ne kun fahimci wannan ko to shi kursiyi din idan aka sa shi a cikin al'arshi to kamar sule ne ka jefa shi a cikin daji ma'ana zuba kursiyi da al'arshi wanne fi kenan al'arshi ya fi to shi Allah ta'ala ya daidaitu akan al'arshi din kun gane wannan idan kana son ƙarin bayani sosai da sosai ka duba tafsir din ibnu kasir a ayatul kursi ya yi mata tafsiri qayyim sosai da sosai malamin mu abdurrazzaq wani farfeso ne a abin nan darasi goma sha takwas yi ma wannan sura din karantawa aka abin da ya shafa ƙida da sauransu darasi goma sha takwas yi mata so da kaga ita ce afdalu ayatin fil qur'an ita ayatul kursi kun fahimci wannan da kyau to haga anan zaka ga wawancin mutanen da suke ko kidahumanci ko jahilci na mutanen da suke kamanta kursiyin Allah ta'ala da kursi irin na kun kai ya ke daga mana murya haka yace wajadtuha qawma yasjuduna li shamsi min dunillahi wa zayyana lahum shaytanu amal fasadu wa Allah Allah ya tabi abunna Allah ya sujudu lillahi alladhi yukhrij al-khaba'a min as-samawati ina lafazin kursi din ne al-arshi din walha arshun azim walha arshun azim wa rafa abawaihi ala al-arshi kaga wannan al-arshi ne wannan al-arshi ne ko kama domin su al-arshin nasu bai cika ita al-arshin al-arshi malakatu saba' bai cika ma birnin saba'i ba ko ya cika birnin saba'i ko ofishinta bai cika ba hakan nan al'arashin da annabi yusuf alaihi salatu wasallam ya sa mahaifan suka hau bai cika kasan masar ba kasan masar ba to amma shi al'arashin ubangiji Allah madaukakin sarki duniyar gaba ɗayanta a sata a cikin kursi to kamar sule ne kasa a cikin daji to shi kursiyin sa a cikin al'arshi kamar sule ne ka sa a cikin daji kun gano wannan da ke ko to zuciyarka za ta zama kwantacciya mai cikakkiyar natsuwa idan ka siffanta Allah ka tabbatar ma Allah ta'ala da siffofin da ya tabbatar ma kanshi shi kenan in ba haka ba to mutum ya kama kuma hanya ta bata Allah ta'ala shi kiyaye ubangiji Allah maɗaukin sarki yana sauka kulla lailatin a kowanne dare yana saukowa zuwa saman duniya a wanne lokaci shine yabqa sulusul lailil akhir a lokacin da kashi ɗaya bisa uku na dare na ƙarshe ya ragu an kai raba dare kashi uku to kashin ƙarshe a lokacin ubangiji Allah yake sakkowa zuwa saman duniya sakkowa da ta dace da shi yanzu dare yana farawa ƙarfe na, ina ladanai ku shiru ina ladanai masu kiran sallah Ƙarfe nawa suke sallah magariba ƙarfe nawa suke sallah suke kiran sallah asubahi duk ba lada ne cikin ku ta ai lada nan ba sa nan kuna cewa ko za ku kira sallar eh to ai yanzu kun zo mataki na biyu ne kenan waye na ibn lada ne a cikin ku na sallar asubahi na sallar magariba fa shi da kuma saura to ka in ka tashi in ka ce bakwai saura kwata misali zuwa shida saura kwata mana da awa nawa kenan awa goma sha ɗaya a raba uku to in ka raba uku rabin ƙarshe zai tashi daga awa nawa kenan kashin ƙarshe eh wofi wannan na baku ne kuma kudan ce daga nan daga karfe uku abin da ya sama kenan to ga daga wannan lokutan sai mutum ya kokari shi yasa kake ganin makaranta ƙur'ani na allo za ga a wani lokutan ake yin ake yin tashi sai ka ɗibi a wani kana caccaka karatu tukunna kafa a kira asubahi wannan lokaci lokaci ne mai tsadar gaske kun fahimci wannan da kyau ko duk larurar bacci da mutum yake da ita waye ya kwanta bacci bai zo ba ya kwanta bacci mawayaci waɗannan lokutan su yi bacci bai zo ya ɗauke shi ba kun gane wannan lokaci ne mai tsadar gaske kada mutum ya bari shaidan ya lallaba mashi bargun bacci domin Allah ta'ala ne yake sakkuwa da karan kanshi yake cewa man yad'uni fa astajiba la waye zai kira ni in amsa mashi naka kawai ka ce Allah yi min kaza ya ce ya amsa maka man yas'aluni fa utiya wa zai roƙe ni in bashi duk abin da kake roƙo cin jaraba kake bukata fahimtar karatu kake bukata Allah ya buɗe kwakwalwarka alkhairan duniya da lahira kake bukata me kake bukata me kake bukata me kake bukata kai kokari ka samu wannan lokacin man yastaghfiruni wa zai nemi gafara ta fa’afira la in gafarta mashi to kun ga wannan jumla ta nuna kuskuren waɗanda suke cewa wai ai yanzulu tabaraka wa yanzulu rabbuna tabaraka wa ta'ala ai yanzulu mala'ikatuhu wasu dai dole ba su yadda Allah ta'ala yana sauka ba sai suke mala'ikunsa to yanzu mala'ika ne zai ce man yastaghfiru ni fa la wa zai nemi gafara ta in gafarta mashi. eh mala'ika wanda Allah ya ce wa man yaqul minhum inni ilahu min duni fa zalika najzi jahannam shine zai faɗi wannan maganar eh to haga magana ce wacce take mai karfin gaske saboda wannan lokaci lokaci ne mai kima sosai da sosai kun fahimci wannan da kyau ko wasu daga cikin malaman tafsiri suna magana cewar da ƴan uwan annabi yusuf suka ce da babansa babansu abin nan ya roƙa musu gafara sai ce sa astaghfirullakum rabbi da sannu sai ya kawo lafazin fim da ke nuna nan gaba suke cewa ya ce nan gaba ne saboda ya amfani da wannan lokacin kun gane ko Allah ta'ala ya cewa bil ashari hum yastaghfirun wai ka san lokacin yana da kima sosai da sosai haka mutum zaka yi nazari ne zaka yi karatu ne me kake so mutum ya amfani da wannan dama sosai da su a waɗannan lokuta din domin ya roki Allah madawacin sarki kai tsaye Allah ne yake cewa wa zai yi kaza in mai kaza in gane wannan da ke ko isa ga ahlus sunna sun bude bakin alƙaluma sosai suna tabbatar da waɗannan bayanai filla filla daki daki wa qul yanzul jabbaru fi kulli lailatin bila kaif jalla al-wahid al-mutamaddahu ila tabqa ad-dunya يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول على مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنحه روى ذاك قوم la raddu hadithuhum ala khaba qaumun kazzabuhum wa qabbihu kun fahimci wannan wal mu'minuna yarawna haqqan rabbuhum wa ila as wa ila as-sama'i bighairi kayf ba tare da ka sanya yake ba kun dan kaifiya babu wanda ya sanya da take domin ko a halittun Allah ta'ala yadda jirgin sama yake sauka ya sha bamban da yadda abin nan tsadda take sauka kun gane wannan yadda wannan take yi ya sha bamban da da yawa abubuwa sun sha bamban da kaga anan akwai tabbatar da sifa ta annuzul abu na biyu kuma akwai tabbatar da sifa ta me ta magana don Allah ta'ala yake cewa maki Allah tsira da nan Allah suka ta yake cewa Allah ta'ala zai ce man yad'uni fa astajiba la wa zai roƙe ni amsa mishi wannan magana ce ko ba magana ba ce magana ce ka gana akwai tabbatar da Allah ta'ala sifa ta alkalam ma'ana Allah ta'ala yana magana sai dai kai hattara karka ce yana magana ba da baki ba nan ka kawo barna kuma dan kana cewa ba da baki ba kai ka kaddara cewar ana ba a magana sai da baki duk wanda ka ga haka to tashbihi ya fara shiga kwakwalwarsa sai da ya shiga sai ya mazo ya kore kun gane wannan domin ka ce ba da baki ba akwai dubin dubatan tambayoyin da ba za ka taba iya amsa su ba Allah ta'ala ya ce da sama itiya qaw'an aw karhan qalata ataina ta'i'in qalata sama da ƙasa suka ce ataina ta'i'in wannan da baki suka ba da ko da baki ba eh saboda haka in ka ce Allah yana magana ba da baki ba kai gaggawa kai barna ba karma barna ba kawai Allah yana magana abin nan Imam Bukhari ya kawo hadisi a Kitabul Juma'a yake cewa lokacin da aka yi mumbari da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake hawa ihudu ba kafa ai wannan mumbari din me yake hawa kututture yake hawa kun gane ko da ake wannan mubarin sai kututture ya kyakyace da kuka shin da me wannan kututture in kuka da baki to da ni yanzu da kace Allah ta'ala yana magana da baki ba da baki ba ka ka kama tashi da kututture kenan kun ga barna kenan ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce na san dutse a maka a duk lokacin da zan wuce tun kafin a aiko ni yana tasbihi yana musallama to da me dutsen yake yi da baki to in ka ce Allah yana magana ba da baki ba yanzu ka kamata da wancan dutsen kenan so da ka mutum yi hattara ko ka ce yana ji ba da kunne ba ko yana gani ba da ida ba wa ya sa ta Allah ta'ala yana cewa tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin sammai bakwai da ƙasai bakwai suna mai tasbihi walakin la tafqahuna tasbihahum shikenan amma kar ka zo kai azarbabi ka ce kaza ka ce kaza waɗannan barna ne sosai da sosai a cikin al'asma wa sifat al'amura ne masu hatsarin gaske shi zai goyi na ce in ka ce ba da baki ba akwai dubin da batan tambayoyin da ba za ka iya amsa su ba dan tambayar farko da muke muka ce sama da ƙasa sun ce a taina ƙwayin da me suka faɗa da baki wannan shi kenan Allah yana magana ke shi ka tsaya iyana waya kifu inda amurhi kenan nan aka umarce da aka ce ka tsaya wani abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن رواه البخاري وانا أبي موسى الأشعري حديث رجع أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال الله تعالى يددش يتي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذا الله ترى أمين الله استبت أجريش ياتي jannatani manya-manyan gidajen aljanna ne guda biyu ko sanin me aka yi su min zahabi da zinari aka yi su aniyatuhuma wa masu hima kofin da ke ciki da duk abin da ke ciki na zinari ne wa jannatani min fibba da kuma wasu makama kan gidaje guda biyu na aljanna su kuma da me aka yi su da azurfa aka yi su huma wa ma hima kofunan da ke cikinsu da abubuwan da ke cikin su gaba ɗaya na haka aka yi su mun samu aljanna guda nawa kenan guda hudu kaga Allah ta'ala ce wali man khafa maqama rabbih jannatan da ya bayanin su sai ce wa min dunihima jannatan an ka hada nawa kenan hudu kenan Allah ka sanya mu daga cikin su wa ma bainal qaumi wa baina an yanzuru ila rabbihim ba abin da ke tsakanin mutane suwa kenan yan aljanna wa baina an yanzuru ila rabbihim da kuma su kallaci su ba abin da ke wannan tsakanin illa rida'ul kibriya sai mayafi na ji da isa na girma ala wajehi a fuskar Allah maɗaukin sarki fi jannati ajin a aljanna ta dindindin aljannatu adin ma'ana nan za a ga Allah ta'ala ba abin da ke tsakanin mutane da wannan sai rida na alkibriya kun gane wannan ma'ana idan Allah ta'ala yi wannan rida din shine ne shine za a ga Allah ta'ala shi kuma damar rida shine mayafi kenan ko ya yi daidai da mayafin cikinka a bella. laisa fi shai, shay wa huwa samiul basir kuma karka manta shi riga yana yana suturci menene wani abu da ake bukata kun gane wani yana sha makanci tsakanin kai mai gani da abin da za a gani tsakanin mutane da suka su shine wannan rida'ul kibriya din Allah ta'ala yana yaye shi shi kenan Shi shine aya da muka karanta a ɗaya daga cikin tukanmu na wannan karo ɗin. cewar Allah ta'ala yana cewa fa kashafna anka ghita'ak fa basharuka yau yawma hadid an yaye maka rufin da ke idanka saboda ganin ka yau din nan yana da ƙarfin gaske sosai da sosai ma'ana yannan shine hadisin ƙarshe na babu ma'rifatillahi azza wa jalla wal imani bihi a wannan mun karanta abubuwa masu tarin yawa mun karanta abubuwan da suka shafi sunaye na Allah ta'ala da sifofin Allah ta'ala kun gane ko da kuma abin da ya shafi lahira don wani hadisin da ke gaban mu yana daga cikin hadisai da suke nuna al'imani bilomin akhir domin aljanna tana karkashin imani da rana tashi alkiyama kuma yanzu mun samu wani bayani na aljanna dan a hadisi kai tsaye za mu shiga hadisi babi na gaba babu qaulin lahi ta'ala alaikum salam nan a mayafi ne ma shine rida wa'ai illa rida kibriya sai mayafi na ji da isa nan ba zai dauki ma'anar shamaki ba shine adam asalin rida batun shamaki shine gashi nan da yawa a cikin lafazin hijab shine fa zuwa da lafazin shamaki wai za su altumuhunna mata'an hunna min wara'i hijab gani ko eh. eh eh girman kai ta ayi kibir girman kai wannan kibir ya ne an ƙara waɗannan domin ka san ji da isa ɗin ba ƙarmi ba ne ji da isa ne ba girman kai ba ba kabirar asu ba <laughs> ya ce yana yawai kabirar asu ko yana da girman kai eh, wani ce wa kalbar sayara da ce wannan ai balarabe ba zai san mai ka faɗa ba babu qaulin lahi ta'ala hatta idza fuzza an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haq wa huwa wannan babi zai wani bayanin faɗin Allah ta'ala da ya ce hatta idza fuzza an qulubihim har zuwa lokacin da za a gusar da tsoro daga zukatansu Ƙalu sai ka ji sun ce ma za ƙala rabbukum mai ubangijinku ya ce ƙalu sai waɗanda aka tambaya su ba da amsa su ce alhaƙa ai ƙala alhaƙa ya faɗi gaskiya wa huwa shi Allah ta'ala ɗin nan shine al'aliyu maɗaukaki ta fuskoki guda uku uluwa ƙaharin wa uluwa shani jalla anil afdadi wal a'awani kaza lahul ulu wal fawqiyya ala ibadihi bila kaifiyya. wa ma za mutalun ilayhim bi ilmihi muhaiminun alaihim ulu na farko shine ulu zat daukakan zati na Allah ta'ala ulu na biyu shine ulu sha'ani Ɗaukakan girma na Allah maɗaukakin sarki cewar girman Allah ta'ala cike yake a zukatan bayan samummunai sai uluyi na uku shine uluyul qahar cewar madaukaki ne akan komai babu wani abu da ke gagara shi mai karfi ne akan komai wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi kin anan Allah ta'ala ya ce hatta idza fuzi'a an qulubihim har zuwa lokacin da za a cire tsoro a zukatansu suwa kun yi shiru suwa suka ce mala'iku suwa suka ce mummune to sai kawo dalili dalili za kawo ishiru suwa suka ce mala'iku mai dalilin ka قال الحق ولا kabir kai kuma fa Eh? eh eh suwa kuma ma'ana yanzu mala'iku na kake magana kai kuma kace mu ne ai ban kace suka ce su ne ma'ana wannan yana cikin hadisi ayoyin da kai tsaye ma fahimtar su su zo kwakwalwarka sai ka hada da hadisai ingantattu za su fito maka da ma'anonin su kun fahimci wannan da ke ko duk da cewa an ka karanto ayar ta zo kafin wannan qul lil ladina za'amtum min dunillah ka ce su ku kira waɗanda kuke bauta ma koma bayan Allah ta'ala kun fahimci wannan da ke har zuwa Allah na karshen wani aya din da farko wani aya wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu za qala rabbukum kaga wannan hadisin da zamu karanta shine hadisin da zai fito maka da ayar a fili domin ka sani kuma ka daɗa natsuwa da cewar akwai ayoyi da Allah ta'ala ya bawa manzan shi manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi shine wanda zai bayanin su dama haka ya faɗa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun isa ko ga nayi wannan tambayar Allah ta'ala yake ta hatta idza fuji'a an qulubihim har zuwa lokacin da za a cire tsoro daga zukatansu qalu sai su mala'iku ɗin su ce ma za ƙwala rabbukum mai ubangijinku ya ce kaga wannan ya tabbatar da Allah ta'ala yana magana dan bai ce ma za khalaqa rabbukum ba mai ubangijinku ya halitta ba domin qur'ani ba halitta ba ne qur'ani magana Allah ta'ala ne kuma sai nuna Allah ta'ala magana shi magana ce ta tajaddad ma'ana ya yi ta yana yi kuma zai yi kun gane wannan ya yi ta kaga wannan fi'ili maudi kenan ya yi da bayan shi mumune ya yi da annabi sallallahu lokacin da ya je mi'raji ya yi da annabi musa alaihi salatu wasalam a tsoro sina ya ce da shi wa ma tilka biya minika ya musa da ya kira shi da ya kira shi min janibu turul ayman ta bangaren dutse na dama ya ce wa ma tilka biya minika ya musa magana wa kenan magana Allah ta'ala me a hannunka na dama ya kai musa qal sai annabi musa ya ce hiya asaya atawakka'u alaiha wa hushi biya ala ghanami wa liya fiya ma'arib ukhra kaga da Allah ta'ala ya tambaye shi yace me a hannunka na dama in yace afan sanda ce ta wadatar ko bata wadatar ba to amma waye zai fara magana da Allah iyanki sai ya hiya sai da ya kawo muftada din ya ce asa ya ya kawo khabar ya kawo mudaf ilai asaya atawakkau alaiha wa hushi biya ala ghanami wa liya fiya ma'arib ukhra ya dunda tsawaita bayani din qala alqiha ya musa kun ga magana tsakanin Allah ta'ala da wa da annabi Musa alaihi salatu wasalam kuma wannan da ke ko magana ta gaba magana Allah ta'ala da harufa magana Allah tana da harufa tana da harufa domin qur'ani yana da harufa kuma ƙurani magana Allah ta'ala ne ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce ban ce muku alif lam harfin harfun ba alifun harfun lamun harfun mimun harfun haka ne ko baka bane hadisi Abdullahi da Mas'ud sai nuna alifun din harafi ne Allah sallam ya kira shi da harafi kuma alif ya ya ce so kaga yanzu ka ce yana magana ba da harafi ba to ka loda ma kanka dala da goron dutse dan waye dora mai murtala kai kama ka dora mai yau to shi kenan shi ya dora ma kanshi ko wannan kenan Allah ta'ala ya yi magana kuma da bayan shi mummune ya yi magana da annabi Musa alaihi salatu wasalam kamar yadda muka bayani bayani har yake cewa abin nan ah, qala ya Musa in istafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh atituka min تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع يريدون أن يبدلوا maganar Allah kun gane wannan da ke ko wannan ya tabbatar da Allah ta'ala yana magana kuma gashi Allah ta'ala yana faɗa a dare a kowanne dare in daren da ya huce ya huce maka baka sani ba yanzu ga dare muna ciki yana cewa man uni fa astaji bala wannan yana maimaituwa ne a koda yaushe kaga a ce wai Allah ta'ala ya yi magana a jibge sai maimaituwa take ta yi wannan ma ba ta taso ba zai yi magana kuma da yan aljanna a cikin aljanna Allah ta'ala ka sanya mu daga cikin su waɗannan abubuwa dole ne mutum ya rike su sosai da sosai ya tabbatar da su dole ne mutum ya kudurta wannan ita ce tsuntsar akira ta ahalin sunna Allah ta'ala yana magana ya yi magana kuma kaifiyar maganar Allah ta'ala bai bai bayanin su ba kullum ka kiyaye abinda Allah ta'ala ya buɗa maka na ilimi iya nan zaka tsaya wala ya na bi shay'in min ilmihi illa ma sha shi wannan shine abin da ya ga dama din ya bayyana ce yana magana gashi gashi iya abin da ya gaya maka iyanan zaka tsaya to amma Allah ya ce yana kaza yana kaza ko yana da kaza yana da kaza sai wani ya zo ya ce wai ba haka bane ai da Allah ta'ala ce waja'a rabbuka wal malaku saffa saffa din ai waja'a amru rabbika ai al'amarin ka ne zai zo kaga wannan ai kwa kyara ce shi Allah ta'ala bai san da a'udhu billah inda ka faɗa haka ne sai bai faɗa hakan ba kun gano wannan da ke ko bayan Allah ta'ala ya tabbatar da zuwan shi ya tabbatar da zuwan mala'iku ya tabbatar da zuwan al'amarin nashi ba sai ka tabbatar da su duka ka huta ba abubuwan suna da hatsari sosai da sosai ko wurin fassara mutum ya hatara yana ji ba da kunne wai saka yana gani ba da ida wai saka duk tashbihu ne ya shiga mutum sai ya ta'aqili kun gane wannan da ke ko kun ga barna kenan Allah ta'ala ya kiyaye ko yake so ya zama ma maza qala rabbukum mai ubangijin ku yace qalu sai su ce alhaqa ai Allah ya faɗi gaskiya wa huwa shi Allah ta'ala shine al-ali madaukaki shine sabbih isma rabbika al-a'la domin babu wani abu a saman shi shine al-a'la komai a janahu kenan kun gane wannan da kyau ko ne faɗin Allah ta'ala wala ya'uduhu shibbuhuma wa huwa al-aliyyu al-azim aje ya tabbata maka da sifata al-ulu al-ulu fuska guda biyu uku kamar da na ambata dazu na farko ulu zat cewa Allah ta'ala yana sama ya daidaito akan al'arshi wannan kuma ayoyi guda bakwai a cikin Qur'ani sun tabbatar da wannan duk haddace ayoyi din da suka tabbatar da Allah ta'ala ya daidaito akan al'arshi sannan kuma aya ta nuna Allah ta'ala yana sama don ya a amintum man fi sama'i an ya hasiba bikum al-arda fa hiya tamur in ka ce mala'ika ne to mala'ika ɗaya ne a sama mun kana hadisi fa a baya aqati sama wa hukka laha an babu wani wurin da ya kai abin nan ya tsu hudu ba ce akwai mala'ika a wurin shi kuma Allah ta'ala ce a amintum man fi sama karka ce man tana zuwa da ma'anar jami'i. sai ce an yakhsifa sai kawo fi'il mufrad an yakhsifa bikum al-arda fa idha hiya tamur kun gane wannan wannan kenan ya tabbatar da ubangiji Allah ta'ala yana sama ya daidaito a al'arshi a daidaito da ta dace da shi domin shi ne wanda ya faɗi wannan a antum a'lamu amillah hmm? Allah shi ne ya bayanin kansa yi bayanin sifofinsa me ya naka ka ce ba haka ba hmm? alkabir shine mai girma wanda yake babu wani wanda yake kamar shi ne mai girma baki ɗaya an ibn abbas radiyallahu anhuma qal حدثني رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله إذ رمي بنجم فاستنار فقال ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا قالوا كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم فقال إنها لم ترم لموت أحد ولا لحياتي ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ تسبيح أهل السماء الدنيا فيقول الذين يلون حملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا فتخطف الجن السمع فيقولون فيقولون فيلقونه إلى أوليائهم فما جاءوا به على وجهه فهو الحق ولكنهم يكذفون ويزيدون رواه مسلم والترمذي والنسائي هكذا ayoyi da suke nuna Allah ta'ala yana sama ayoyi ne masu tarin yawa na farko in muka tambaye ka muka ce da kai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi iraji ina ya tafi ina ya je karɓo sallah ina za ka ce ko ba kake ba kun gano wannan Allah ta'ala yake cewa barrafa Allahu ilaihi ilaihi يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه تعرج الملائكة والروح إليه زوا غريشي زوا غريشي زوا غريشي kun gano wannan da kyau Allah ta'ala yake abinda za ka fahimta idan ka ce Allah ta'ala yana ko ina sama da ƙasa taimaka nauyi taimaka kunci ka iya ɓoye kanka Allah ta'ala yana cewa Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mislahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilman ilmin Allah ta'ala yana ko ina shine ahata bi kulli shay'in ilman ba bai ce zatan ba inda ya ce zatan sai ya zama Allah ta'ala yana ina kenan yana ko ina amma sai ya ce ilman wasi a kulle shay'in ni'ima kun gano wannan sai ka fahimci ilimin Allah ta'ala yana ko'ina la takhfa alaihi khafiya sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil wa saribun bin nahar amma shi zatin Allah ta'ala kuma yana sama an ibn abbas radiyallahu anhuma qal hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya dade yace حدثني رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم sahabbai masu tarin yawa daga cikin sabon manzo Allah sallam sun karantar da ni kun ga wannan bai zama da yayi ruwaya kenan kai tsaye ba don Abdullahi dan Abbas yayi ruwaya a wurin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi rijalun na yace ko rajulun ko rijalun tun na kurjan ne rajul ne nuska biyu ce daga nuska ta sai nuskar ku kun gane maganar abdullahi dan abbas ya yi karatu sosai da sosai a gaban sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka haifi abdullahi dan abbas bai wuce shekara biyu kafin hijira ba ko shekara abin na uku kafin hijira mana yanzu ya ma'aikin Allah ya koma ga Allah yana da shekara nawa kenan sha biyu ko sha uku kun gano wani amma a duk da haka ya tsaya ya rubuci ilimi mai tarin gaske a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu addu'a ta Allahumma faqihu fi din wa alimu ta'wil kun gano wannan ya samu wannan addu'ar tare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan kuma da Anas ya koma ga Allah sai ya shiga cikin sahabban manzon Allah ya dinga karatu sosai da sosai yace haddathani rijalu min ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mutane da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun karatar da ni bayana mahum julusun suna zaune daga cikin mutanen madina bayyana hum julusun to ai da na baku kuke magana da sai ku faɗi iya bambancin da ke ciki gaba ɗaya a ai na karanta bakin kuma karanta ba to da na tsaya da dan waye fara magana sai ku kawo bambancin bambancin da ke ciki bayyana hum julusun suna zazzaune lailatan a wani dare ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana haka suna zazzauna kenan ba suna tsaya mai ƙerere ne aka ba kun gano wannan iz rumiya bi najmi kawai sai aka ji aka yi wani jifa da tauraro aka jeho wani tauraro fastanara sai yi haske wuri ya ɗauki haske Faƙal sai ma'aikin Allah ya ce ma kuntum taquluna idza rumiya bi misli haza me kuke cewa idan kuka ga an irin wannan jifan da kuke cewa yawa haka ake cewa wani babban sarki ya mutu kuma kuke cewa ba kun yi shiru dan yanzu alhamdulillah an kwankwada aqida eh kun gane magana wato a sallam ya iya karantarwa cewar ka ce manzan Allah ya iya karantarwa da siffa ta kamala shine amma wa'inda siffa ta aika ta wai shine ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ne wanda Allah ta'ala ya ce wa in tuti'uhu in kuka bi shi kun shiru kawai mana shiriwar ku yanzu mu'allaka ce da ni da yawa manzan Allah biyayya shi kadai aka ce in kun bi shi kun shiru qalu sai sahabbai suka ce kunna naqulu mun kasance muna cewa wulida laylata azimun domin wulida mabni ne limalim musammi fa'ilu to yanzu ga zarf ga maf'ulin bihi wane ne zai zama naibul fa'il kun yi shiru wulida laylata azim ah, an haifi wani babban mutum a wannan daren inda muka ga irin wannan haka muke cewa au mata azim ko wani babban mutum ya rasu wani sarki ya rasu ko an haifi wani wali ko ba ake cewa ba ko wani wali ya faɗi ko wani majeto idan ruwa ya toshe haka ake cewa faqal sai ma'aikin Allah ya ce inna lam turma li mauti ahadin lalle shi wannan tauraron da ko gani ba a jifa da shi ba li mauti ahadin dan mutuwar wani ba shi yasa kuka ga wannan hasken ba ko ga wannan jifan ba wala li hayatihi ba kuma dan haifar wani ba to kun ga yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne faɗa idan ka faɗa sai a ce ka ce saboda tsabagen rashin amana a ilmiya kun gane wannan maganar duk waɗannan abubuwan da kuka ake karanta sai a ce kun ce maimakon a ce kun ce manzon Allah ya ce ko ba shine adalci ba a ce kun ce manzan Allah ya ce kun ce Allah ya ce sai ce a ai kun ce kaza kun ce kaza kun ce kaza alhali kuma hadisi ne na manzan Allah sunan kuke karantawa walakin rabbuna azza wa jal ma ji Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare ki ta sai da mu mai girma da daukaka idza qada amran idan ya zartar da wani al'amari sabbahat hamalatul arshi mala'iku masu ɗauke da al'arshi gaba ɗaya sai su tasbihi mala'iku masu ɗauke da al'arshin mala'iku nawa ne kun ji aƙida kenan dalilan su ne aƙida taka wa yahmilu arsha rabbika fawqa yawma idhin fawqahum samaniya wa yahmilu mhm, arsha rabbika فوقهم يومئذ ثمانية ويحمل عرش ربك العرش أبنجدنك دوما أني إضافة شيء kun gano wannan da kyau ko sai ahalus suna suka ce wannan ita ce aya ɗungurungum da ta karya ƙashin bayan duk wani mai tawili da yake cewa an kace Allah yana da al'arshi to ai ka kamanta al'arshin shi da na halittarsa ka kamanta al'arshin sa da na sarauniyar saba'i ko da nawaye da nawaye da nawaye saboda haka ba al'arshi ne wani abu ne wani haske ne wani me wani me sai ahalus suna suka ce to Allah da ya ce wa ya hamilu arsha rabbika duk abin da za a dauka abu ne mai zaci ko abu ne mara zaci abu ne mai zaci suna dauke da shi mala'iku fa guda takwas mala'iku takwas karka manta Allah ta'ala ya siffanta mala'ikar jibril da shadidil quwa zu mirratin fastawa wa huwa bil ufuq al a'la kasa al arshin ba karka manta al arshin sarauniyar saba'i fa da aka tashi ɗauko shi shi ifritun minal jinni da yake ganin ake ganin kamar shi ne fi kowa sauri ne yace qabala an taquma min maqamih amma wa qala allazi indahu ilmu min alkitabi ana atika bi qabl an da ilaka tarfuk sai ga an ci haba sauri kamar ifritu ai akwai wanda yafi sauri ko ba kai ba yace zan zo maka da qabala an da ilaka tarfuk to saboda haka abin da muke ta maimaitawa in dai kana so aqida ka ta zama tsaftatacciya ingantacciya shine ka kwankwaɗe ta a matata ingantacciya ita ce qala Allahu qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam shikenan ka huta wannan kuma an riga an hutar da kai na farko da Imam Bukhari kitab ɗan farko da ya fara shine kitabul wahyi kitab na biyu shine kitabul iman kitab na ƙarshe shine kitabul tauhid Imam Muslim haka ya kawo kitabul iman shine na farko a cikin sahih Muslim kun gane wannan haka na ka ci ba gani ba yawwa haka abin nan haka ibn abi zai alƙairawa a cikin risalarsa ne babi na farko da ya kawo kuma ya jaddada maganar aƙida a muƙaddimar kafin ya shiga babban farko ya nuna maka muhimmancinta wannan bai ta ce abin da mai ahalari ya kawo ya ce awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imanihi wa amma sai kaga an ce ai magana amma kada ai magana ƙida a'a ka yadda da ƙida ka me zai hana ai magana ta wanda ka ji yana cewa bai yadda ai magana ƙida ba to bai yadda ta shi bane ko haka ba amma malam faisal ka yadda da ƙida ka me daga nan zuwa gobe iwar haka zuwa jibi iwar haka aqidar ka ayoyi da hadisai ne kawai su za ka dinga sarduwa mutum shi kuma sai ya ta lalibe lalibe a cikin duhu ya yi kaza ya yi har a kai ƙarshe ya ce shi da haka aka koya mai eh. kun gane wannan da kyau ko so da ta harka aƙida nan tana da muhimmanci dole ne a bata kariya sosai da sosai duk malaman nan sun sauke wajibin da ke kansu ko dai malami ya karantar da kai aƙida ko kuma tun kafin a shiga ya gaya maka aƙida shi kai da kake jin cewar ba ruwanka da aƙida na farko dai na akhbari ya faɗa yace awwalu ma yajibu alal mukallafi tasuyu imanihi thumma ma'rifatu ma yuslu bi fardu ainihi shine na biyu domin haka rasul ya tura mu'adh bin jabal yace innaka tati qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu allah ilaha illa allah fa inhum ata'uka lidhalik fa a'lamu anna allah qad iftarada alaihim خمس صلوات شنو متى كنا بيو كيف هيك ثم معرفة ما يسلو به فرض عين amma mai ishmawi bai fi magana aƙida ba sai dai ya faɗa maka aƙida shi ya ce shi ɗan rufa'i ne ya ce an rufa'i wanda ke aƙidar ahmad rufa'i ita ma aƙida ɗariƙa ce daga cikin ɗorukun na sofiya kun gane wannan da ke ko kamar yadda mai iziya bai ƙasa a huyu ba ya ce maka a shazili ga ɗariƙarsa ga aƙidar shi kun gane wannan kamar yadda ibn abi zaid al-qayrawani ya yi bayani filla filla ƙida ahlus sunna wal jamaa sai daga an gaji mutum yana cewa kada a yi magana a ƙida a bar kowa da ƙida shi duk yadda da ƙida shi bane amma ka yadda da aqida kamalan da zafi babu gawayi mai zai ci ƙira daga nan har zuwa gobe a ta magana ƙida man ka sa ƙida ka garau take safiya ce daga mabubbuga ce ta ƙara Allahu qala rasul kun gane ko maɓuɓɓuga ce ingantacciya في مشكات المشكات في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد كو يوقد كو توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء إكو لا كيد با يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور هذا فكون ما لنشيني دول أنا أمجان الأكيدة ita ce abin da annabawa suka zo ita ce aikin annabawa wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu taghut shine aqidar su shine abin da suke faɗa wannan shine abin da ba a sauke shi ba duk shari'o'i na annabawa wani yana shafa wani kullu ta'ali kana hillan li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsi min qabli an tunzala tawra amma da aka saukar da tawra fa sai aka haramta wasu abubuwan da yawa وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بأظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون دي فنمو أن دي شريعتي shari'o'i suna shan bamban amma aƙida aƙida ce ingantacciya taɓin aƙidan annabawa da manzani aƙida su iri guda ce kuma kai aƙida ka ita ce aƙida to ka ji tsoron ai maganar aƙida ba za ka ji tsoron a magana akida ba kuma babu yadda za a yi mutum ya zo na ba shi da akida domin idan ka ce kai ba ruwanka da akida yanzu akida ka ita ce kowa ya akida shi ko ba ka bane akida ka ba ruwanka da akida tsoraka da wanne ya zagi na Aisha da wanne ya zagi Abubakar da iya je su a wurin ka ɗaya ne eh kun gane maganar kun fahimci maganar da kyau a wurin da wannan iza gina na aisha abubakar kai la ilaha illallah da wani iya be su da wani ita wasuli da zagin su da wani ita wasuli da ayoyin da suka yabe su wai kai a wurinka duk ɗaya suke saboda kai ba ruwanka da aqida kowa ya aqida shi kuma kowa kana tare da shi saboda Allah saboda Allah malam hal min aqil shin akwai wani da ke da ɗan ragowar hankali ko yaya da zai iya yarda da wannan maganar saboda wannan dama ba ta taso ba magana akida kan tabbas akwai ta kun gano wani domin an ce akida shine duk abin da mutum ya kudirce a zuciyarsa mai kyau ne ko mara kyau babu wani wanda za ka gani ka ce bai kudirce wani abu a zuciyar shi ba kun fahimci wannan abin da kirista yana da akida ta at-taslis laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa in ka ce kowa ya magana a bar kowa ka da shi yanzu na kirista abokin tafiya ne kenan ya rike da shi ku dai zo ku taru tun tunda abin nan akwai wani abu da kuka dan yi tarayya da shi cewar akwai Allah a tafi kenan tare eh kuka ba su yi ba saboda haka dama ba ta aƙida ba ba ta taso ba kowa yana da aƙida shi Allahumma sai dai ta wani mai kyau ce ta wani kuma gurɓatacciya ce kuma gwargwadon yadda kace kowa ya rike aqida shi gwargwadon yadda mutane suka fahimci aqida ka kenan aqida ka kowa ya rike aqida shi aqida ka kowa iri ɗaya ne da wanda ya ce manzanci da aka turo mala'ika jibril ya baima manzan Allah sallallahu ta'ala wasallam ba manzan Allah aka ce ba ba sai na aliyu aka ce ba daga baya ne abin da mala'ika jibril in kuskure ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin ka duk ɗaya ne eh kun gane wannan da ka ce ba ruwanka da aqida fa wannan ma shi ma abokin tafiya ne ka fahimci wannan da ke ko ka ga san komai kawai ya ce bai halatta a cikin kanshi ba da ya kawo abin nan qawaidul aqaba abin nan qawaidul iman ko ce bai halatta duk wanda bai san wannan nan ba bai yadda kuma a cikin akwai imani da manzanni bai halatta a cikin kanshi ba to dole ne ke magana mutane su fahimci ina za su dosa kuma duk wani mai karantarwa wajibin shi ne ya karantar da mutane asalin abin da yake ya gamsu da shi shine matata ingantacciya daga annabawa domin duk mutumin da ya zo saurari karatun ka ya yarda da kai ne ya san zai samu karuwa ne to wajibin ka ne ka faɗa mashi abin da yake daidai in ba haka ba to ka sani ranar alkiyama za ku tsaya gaban ubangiji tsaye wadda ba za ta yi amfani ba domin Allah ta'ala zai ce la ta khatasimu ladai yawwa Allah ya sauwake walakin na azza wa jalla idza qada amran idan Allah ta'ala ya zarta da wani al'amari sabbahat hamalatul arshi sai mala'iku masu dauke da al'arshi in mun je can babu zikirin mala'ika za mu ƙara bayani akan su mala'iku da suke dauke da al'arshi guda takwas ɗin nan su a ranar alkiyama ne don ya ce yau ma'izin kun gano waɗannan malakun na ranar alkiyama ne amma sauran ranakun da ba na alkiyama ba adadin su daban ko kuwa mun je babu zikirin mala'ika za a samu ƙarin bayani da izinin Allah ta'ala amma wannan zai kai mu daura ta gaba ba. hatta idan mala'iku masu ɗauke da al'arshi suka yi tasbihi hatta yusabbiha ahlus sama' allazina har mala'ikun da suke sama wacce take bin mala'iku masu dauke da al'arshi su ma su tasbihi hatta yablugha tasbihu ala sama'i duniya haka tasbihin zai dinga zuwa zai dinga zuwa har ya zo ga mala'ikun da suke sama makusanciya zai go da zuna yi dogon bayani ka abin da ya shafi a duniya sama makusanciya sai ya kulin lazina ya luna hamalat al'arshi sai mala'iku da suke kusa da mala'iku da suke ɗauke da al'arshi su ce ma za ƙwala rabbukum mai ubangijinku ya ce fayukhbirunahum ma za qala sai mala'iku da suke ɗauke da al'arshi su bai ma mala'iku da ke kusa da su labarin abin da Allah ta'ala ya ce halin ahlus samawati ba'dhum ba'dha to daga nan sai mala'iku da ke samai su dinga neman labari sashin yana neman labari wurin sahili istikhbar kun gane ko hatta ya buluga khabaru halar sama'i duniya har zuwa lokacin da labari na abin da Allah ta'ala ya zarta zai zo sama makusanciya a lokacin da ya zo sama makusanciya fatakhtifu jinnu a sama sai aljanu su dinga fautar wannan maganganun da suka ji mala'iku suna yi tunda a da aljanu suna takawa su je haccan sama ɗin. can can can sama can can suka je amma da manzon Allah ya suka ce kai wa anna lamasna sama'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lisam suna da maq'id ne fa maq'id lisam faman yastan al'an yajillahu shihaba rasula sai aljanusi fauto wannan magana da suka ji mala'iku suna tattaunawa fayal qawnahu ila awliyaihim sai mala'iku su jefa waɗannan maganganu abin aljanu su jefa waɗannan maganganu ga awliyaihim waliyansu a ga aljanu ma suna da waliyai kenan ko ga ƴan uwansu daga cikin wa kenan mutane ma'ana su jefa wa bokaye domin istamta a babu na? bi ba'dil wa balagana ajalana allazi ta lana sai aljanu su jefa ma bokaye waɗannan maganganu fama ja'u bihi ala wajihi abinda abin nan Aljanun nan suka faɗa suka zo da shi a yadda yake fa huwa alhaq to wannan abin gaskiya ne walakin nahum sai da su aljanu zifuna, suna jejjefawa ne fa waye ziduna suna kuma karawa in suka faɗi magana ɗaya sai in suka ɗauko ɗaya wacce yake ta ce alhaq wacce suka ji sai su ƙara tasa'in da tara ta zama nauke kenan ɗari amma saboda wanda ke zuwa wurin boka yana da ɗamsul basirati kullum boka ya sha faɗa mishi abu kaza sai ya faɗa mishi bai faru ba sai ya faɗa mishi bai faru ba wata rana ya faɗi guda ɗaya sai ya ga wannan ɗayan shi yake ta faɗa yake ai magana shi kamar yankan wuka kun gane wannan da ke ko wanda ke da magana ya kasan boka yan dabara ne in ya baka ya ce ka yi sai ce in ka baka ce ka yi bai ba sai ce ime bai bayanin ya kai idan kana bayanin ba za ka wuce minti bi ba ba za ka yi gama ma minti ɗaya ba sai ce yawa ai ka ji ai cewa ake ka tsaya tsakar rana cik sai kuma da ka tashi sai ta dan gusa sha biyu rana daidai aka ce ka tsaya ka tube a gindin tsamiya kafin ka karasa gindin tsamiyar sha biyu da minti ɗaya ai ka ji matsalar ai ka ma yi sa'a ba ka haukace ba saboda ka duk wancan kuɗi da ya kashe ya kashe a banza yanzu za a yi sabon aiki ne kuma sabon registration zai yi sai a cito za a yi sa'a ya ma yi sa'a ya zo da wuri inda bai yi sa'a ba da ta an neme shi an rasa sai ya firgita shi ya firgita shi ya firgita shi sai kuma ya sake kan fatowa ya bashi ai shi zai mai ya ce wa qamsul basirati kana an samu qamsul basirati Allah ya kiyaye إذا الله تعالى من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت الله يسويك هذا الجنوس لا كاكارا وكينا سوسي دي سوسي رواه المسلم والترمذي والنسائي wannan hadisi yana nuna mana cewar ga wannan al'amari da Allah ta'ala ya zartak shine abinda shine hatta idza fuzza an qulubihim a lokacin da Allah ta'ala ya zartar da wani al'amari gaba ɗayansu za su faɗi ne a sumi suwa mala'iku kun gane wannan farkon wanda zai fara sai shine mala'ikar jibrilu to daga nan ma za ƙara rabbukum mai ubangijin ya ce ƙalul haƙ abin da ya faɗa shine alhaƙ daga ya tabbatar da Allah ta'ala yana magana wannan kuma ya nuna mana akwai magana akan mala'iku don dama na ce akwai magana akan mala'iku tun da malam ya bude musu babi mai zaman kanshi babu zikirar mala'ika akwai dai sifofi da yawa da sifa ta al'ulu cewar Allah ta'ala yana sama وعن النواس bin سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد الله أن يحيي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو قال خروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو الألي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل كو جبرائيل جبرائيل نكو جبرائيل ɗaya daga cikin lugat guda nawa uku wani suka zuwa ƙwar'ani kenan guda uku suka zo a ƙur'ani wajen guda goma ne a yaren larabci lafasin jibril kana kallo na ce sun zo a ƙur'ani kanana jibra'il alal mala'ikati kullama marra bis sama'in sa'alahu mala'ikatu wa ma za qala ya jibril sai yaqul qala al-haq wa huwa al-aliyyu al-kabir sai yaquluna kulluhum mithla ma qala jibra'il فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم ولفظ له وعن نواس بن سمعان حديث رجع نواس بن سمعان رضي الله عنه الله يدري قال يشي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما جاء الله في رادع أن الله استبت أجريشي ياتي إذا أراد الله أن يوحي بالأمر idan Allah ya yi nufin ya yi wahayi na wani al'amari yanzu Allah yana da sifa ta me kenan irada ko Allah yana sifa ta irada turiduna arada duniya wallahu yuridu al-akhirah yuridu Allah an yukhaffifa ankum يريد الله ليبين لكم سنن الذين من قبلكم هذا الله ينال صفة إرادة kuma yace wa in aradtu mustibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtanan wa isman mubina kaga wa in aradtu mustibdala zawjin kaga kuna da irada Allah yana da irada sai da irada ku ba irin ta Allah ta'ala ba idan Allah ya nufin an yi shi bil amri wahayi na wani al'amari ta kallama bil wahayi sai Allah ta'ala yi magana bil wahi da wahyi yana yin maganar akhadhati min hura rajfa sai sama ta ɗauki tsawa ta girgiza au qal shaku min rawi kenan ko kuma cewa i ri'idatan shadida ta ɗauki tsawa mai ƙarfin gaske khawfan min Allah azza wa don jin tsoron Allah ta'ala domin hatta mala'iku suna iya khafuna rabbahum min fawqihim kadhalahul ulu wal fawqiyya Allah yana da al'ulu kuma yana da alfauƙiyya ala ibadihi bila kaifiyya bila kaifiyya karka ce ga irin yanayin yadda take fa idza sami'a zalika ahlus idan mala'ikun da ke sammai suka ji haka sa'iqu gaba ɗayan sai su sume aw ko kuma cewa yi kharru lillahi sujjadan gaba ɗaya sai su faɗi suna masu sujjada ga Allah shi kadai fa yakunu awwala man yarfa'u ra'sahu jibrilu alayhi salam sai ya kasance farkon wanda zai ɗago kan shi shine mala'ika jibril alayhi salam fa yukallimuhu Allah min wahyihi sai Allah ta'ala yi magana da mala'ika jibrilu da wahayinsa bima arad da abin da Allah ta'ala yayi nufin yi maganar sifata irada thumma murru jibra'ilu alal mala'ika sannan sai mala'ika jibrilu yanzu ya dinga huce mala'iku don shine shugaban mala'iku kullama marra bi sama a duk lokacin da mala'ika jibril ya huce wata sama sa'alahu mala'ikatuha sai mala'ikun wannan samar su tambayi mala'ika jibrilu ma za qala rabbuna ya jibril ya jibril ya jibril mai ubangijinmu ya ce fa yaqul sai malaka jibril ya ce qala al-haq wa huwa al-aliyyul kabir fa yaqulun kulluhum kabdan su mala'ikun su ce misla ma qala jibril kwatan kwatan abin da mala'ika jibril ya faɗa to kai me yasa za ka ƙara ko ka rage eh tunda da su mala'ikun sun faɗi shi Allah mala'ika jibril ya faɗi abinda Allah ya ce ko ba ka ba su zauren mala'iku sun faɗi da mala'ika jibrilu ya faɗa to kai me yasa za ka ƙara ka ce ai istawa din nan ma'ana shi istawla kaga ya ƙara ne lamu ai waja'a rabbuka ai waja'a amru rabbika ya ƙara harfa nawa uku ya ƙara amru hamza mimun ra'un su kuma yahuda eh ra'un hamza mimun ra'un amru kun gano wannan su kuma waɗancan yahuda fa abinda suka kara shi ne nuni fa qulu hitta sai suka ce himta Allah ce fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum fa an anzalna ala allazina zalamu rijzan min as-sama'i bima kanu yafsukun ai kawai fa qul misla ma qad qala fi zaka kawai fa qul misla ma qad qala fi zaka tanjahu faɗi irin abin da aka faɗa tanjahu sai ka tsira mala'ika jibrilu ya faɗa abin da Allah ya faɗa sauran mala'iku sun faɗa abin da mala'ika jibrilu ya faɗa to kai naka kuma me naka ƙara ko ka rage fa yantahi jibrilu bil wahyi ila haythu amarahu Allah azza wajal sai mala'ika jibril ya kai wannan wahayi zuwa ga inda Allah ta'ala ya umarce shi ya kai wannan hadisi rawahu ibn jarir ibn jarir at-tabari abu ja'far shaykhul mufassirin shine wanda ya rawaito wannan wa ibn khuzaima da ibn khuzaima ibn khuzaima yana da littafin mai suna at-tauhid a cikin littafin ya rawaito shi at-tauhid eh sunan littafin kenan ba kitabu tauhid kamar da kasan al-ajurri yana da kitabu shari'a ta tauhidi ce tsantsa kun gano wannan da ke ko kamar da ka kasan hibatullah allalaka'i yana da sharhu i'tiqad usul ahli sunnah wa tabarani da al-imam at-tabarani wa ibn abi hatim da ibn abi hatim wa lafzu lahu wa lafzu na ibn abi hatim ne sai dai hadisin da'ifi ne kun gane wannan hadisin da'ifi ne dauki ka'ida usul daga cikin usul na aqida ba a kafa hujja da hadisi da'ifi kun gane wannan sai dai ana kawo hadisi Za'ifi idan ya zama taba'an ma'anan daman ita daman shi zago game ta maimaitawa a nan mun faɗi sifa ta ne ga Allah irada idza arada Allah an yushiya bil amri yana da an kawo sifa ta irada kuma an ce hadisi ne ne da'ifi amma wannan sifa ta irada shi wannan hadisi ne ya tabbatar da ita ko dama akwai wasu dalilai ingantattu da suka tabbatar da ita akwai akwai ayoyi yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu usra kun ga akwai dalili kenan ko takallama bil wahyi wannan lafazi na al-kalam wannan hadisi ne ya tabbatar da shi ko ko dama akwai wasu usul as-sahiha al-mu'tamada da suka tabbatar da shi akwai wa kallama Allah Musa taklima kun gane wannan da ke ko to waqif ala zalik za ga abubuwan da aka kawo anan ba wannan hadisin ne ya tabbatar da ne hadisin farko da ya tabbatar da aƙidar ba a'a daman akwai wasu hadisai ingantattu ko ayoyi na alƙur'ani da suka tabbatar da wannan sai zama wannan hadisi ta ba'an ne kisa aƙida ta ahlus sunna ba sa kafa hujja da hadisi da ifi a asulin min usulin al-aqida ya zama wannan hadisin shine tushen a'a sai dai a kawo hadisin daman ya zama ta'ayidan ne don ya karfafi waɗansu dalilan ne kun gane wannan da kyau ko magana abin da muka yi na daidai za mu dakata a nan Allah ta'ala shi rubanya lada ya gafarta mana gobe sai mu tashi babu qaulin lahi ta'ala wa ma qadarullah haqqa qadarihi kenan kun gane wannan ko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik da muke gani a fuska cewar a yanzu tauraron da ake yi Allah ta'ala ya yi bayanin su yace wala zayyana as-sama'a ad-dunya bi masabiha waja'alnaha rujuman li shayatin kun gane wannan da ke ko kaga a wannan ayar Allah ta'ala ya faɗi hikimomin halittar taurari guda nawa guda biyu na farko zinatul lissama domin ta zama ado ga sama na biyu rujuman li shayatin su zama jifan shedanu da ake wannan tauraron ake jifan shedani da shi aljanu da suke tattaba suke hawa kansu ganin ne maganar lokaci zai jamu sosai da sosai aljanu da suke tattaka kansu wani haukan wani su ne Allah ta'ala yake ji a yake sa mala'ika ya jefe su da wannan rujuma li shayatin dali alama ta uku ta taurari shine wabin najmhum wabin najmhum yahtadun wa alamat wabin hata yahtadun wannan su ne abubuwa guda uku da Allah ta'ala ya halarci taurari domin su in ka kara akan uku nan to kai hatara